groupe atawba jama afoyo henno mato no kurpayga ba mani kammeno kuna bay fodi pe kogunu naba hali fo bongo irkwe marko sultari chene be riyo to batume kware mwene yo karibe na tuba iri bukoyo irkwe makaniyo ci nkurpe yo sen hunan zebu amal jannacin sefu iriyo kalcin ni banna kwe itere kwe marbe na kokoro henno كغم كترت إلكنا باي فديسن ilaha لا إله إلا الله إلكنا باي فديبو هني اللهم آمين ngadi banna attauba jama ha hayo kayon kankute za asabtu wo nyongo kade iribala sabu bokoi hinkaya kari kabisa ahinzante kunono iriguneya ka haika il norkwe cereba nga ya te haika bina jisi nga ya to ho wo ya bara iri pe bana ni riseka akuna iri babara haika iri na ha ha yodi tutu iri kwe magam katal terse na daidai ciyo hayo sinte ha kwe gonu ko hakachi ngakwe idi jingari allahu akbar yo ka bara nte idi jingari yo kunadi ngana kwee do a kurpey to yala de nga jingari ka beni ngaba allahu akbar yo di banano aw anyanze allahu akbar sinte ka boro ndan jingari kunadi tere a bara tilasi bal a bara zigono jingari kuna ka de boron na do arakatte nsinna jingari cere agun dan jingar kuna den na cere te insi jingar kuna to amma banna allahu akbaru idu ka bara boro nte idi jingar yo kuna raka sinti raka hin kante kuna allahu akbaru ce fafa ba jine gu coro di kai ko bara sunna yino de a bara nan bata coro ngo na idi abaru bannangari kwe tandi gono ko hakwene kachi idi jingari yo kuna da abaran na borobata raka fo metente anyanze araka hinkantenon tunu kakubani zankade nambata suba araka fo afonon bana yayasino ungu idi bongo araka fo kan nambata bana sadi de mbatuna bana yonga banano mokaya sin nambata mofaya sin nambata nambatano raka fodi alhali naman allahu akbaru fofo ba jinagu raka hinkante kan duwan na lemandi allahu akbar gu non dun na cere to ni cere sintinoya n raka sintinoya nga ala sabun seno sinte anacide n ka tunu kabaraka fo cinnidi bana ma bananna sinte ma ɓon ngam baranga allahu akbaru yidute aw allahu akbaru gunonte ɗo minira ka hinkantenoya erpe marci ɓon kanoyu abaru banna ngar petan fogono ko ha kacinŋoyo nyaya cinŋoyo ŋene erope kweyyo sabu nyadi ŋenat siki kunanonŋoyo hunun na ŋa nyadi bara hay ka ana sharti damu ŋoyo se ka hari ŋoyo maɗu ka hay fo tenŋoyo babe se sengayo na izini ta dojina ya de ngayo baka te kana cinna mana izini ana yordani to alfa ngabina te agon tari anyan zensin natari elnor kwe kwe be rici amana alqur'ani girman te kuna wa bil walidaini ihsana nyan na ba bai se wa ihe note borohin kari kuru nọ irikpe chibaka mma ihe nnote baban na na na nwene ibetere anadi norpe kwe berichi la tudarra walidatun waladiha wala mauludun lahu biwaladi nsu koza ka baba cutan na zanka nsu koza kana na cutan na ambara na na da ba baba cute kono abaganan na awan kai barade ba ba ba na na cuto kono a ganan na irkeci ngana gisan baraya ba ce ne to a sai ga na irin yadi irga mare an suru kata rike kata diya ka hunu cine di an hunu cine di an fen na cine di koyo di demo gana se haifa kuru ka bara a ba ce jin ga ka su gono tiki dariyo kuna il norpe kwe be rici. وصاحبهما في الدنيا معروفا نيان بابي wangana an duniya kuna daidai bongo amma de abaka kwe baraka beyo siriyo bongo non su nya gana mbine su babe gana to ase nan mangana cine o ni anyanze mogal khairi te no babe dise kogal khairi te no dise mal khairi bana dise kan aya ci nodiro saabu de marsa baba ya don ci nodiro saabu baadi makki masu teno se eh nana an ci masu ten se sen na izini tan ado ana kai ko baraya boron ten yan nan ba be seno kansu izini tan kuna ba fodo teyudi kuna abaru banna erikpe tan fonga nga gonu ko hakachi ibanu fi na wazifa laribu cine kuna haika nufin na wazifa ngano kammegbe yoku na ifodi kammegbe ka bara gominanti mene ngano nche boroma bara gono administration kuna ambara gominanti gbe iteri wazifa na nche ya haika nche wazifa na larbu chine kuna to gominanti gbe iteri atama ngazano ngaza gbe na nche aga bongoza wata cila nkpei konkuno ŋama markuga zanna awo a diplôme ka go a ade bara akwai demande te akwe na lettre de demande awurinki lettre de recommandation Akwai na nga akadu tayo gominanti gbei kuna na agunaya handum moga bana haikan nufin na wazifa noya de awo kan bara gbei teri zanga yangun ceno muwazzaf eh nan zagbai to amma dai ba ye ta dini do kamme arsilama tere mena dini o ka kunar gun company kuna fa kan gace tariqatun sufiyya sufiyya di agon na ya tutuma irgon na at-tariqa an-nakshabandiyya ngalgon na at-tariqatu ash-shadhiliyya ngalgon na at-tariqatu al-qadiriyya ngalgon na at-tariqatu arrifa'iyya ngal gonna attariqatu tijaniya to turku yo ka baran nambongo yo teno adini o kuna to coro dono wazifa ma'ana fo yei ko gonu ka bara ana cin nan dam mbongo yo ya nan mbongo dam to de boro bine ka baran nambongo zagbai nan bongo zagbai cin nan zagbai to irisu bai yara ngonna ba ade tama eh ngano ncinki hey gaina banki moriya ndia gaina banki moriya to wo cere der ba gunari gari moriya noya nan bongo da moriya noya badi binaci sallallahu alaihi wa sallam man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun wa kakuru na haifotte ka nga foro sa kuna irkwe foro sa kunancin ya ci baya kamma te yanga binena te ma diya ka kacinse ah, ngambo waya de diya ka a wo boroba cha su bori ba gbe henna no ngangona te kuna kacin gono reponde n kan yo rekom rekom eh reponde ga o ngano ngungbe di chere yitin seno to de wazifa ndo ngano boroma kuma ka hey fo fiso fiso ko cici jinde ɓaara kuku to añanze a hukumsi na a mene ma'ananol nannoya to saadi morayinol ñanzeri gun ko hakaci enimana adini o honun kal to compene wedi mutukaba mete boroba te kogun bey ko ka cere kuna añanze compene wedi ancin beyo ya bara senni man nabi compene bey kaken nan debi doodi bay fodiya kanan se cine fo ma ha annabi ya ciya derikpe da hunuka o lallerikpe na diya ya ciya sunnana annabi kompene na to ama den keji non ma kompene edi kurbey wallahi risu hini ka kompene edi kurbey do tunse duma annabi ci sallallahu alaihi wa sallam yahudiyo kompene yo a hununo baji na weyye cini fo nga nasara ngoy kompene hunu weye chininka tonga ngwana umma baka bereka zemini zemini no kompene fofo hali weye chininza za weye chinifo yahudi yodo weye chininka nasara yodo weye chininza nga ngwana umma yodo kambeni nkurpe yodi bara ninenze no fa sede gudafo gudafo dino ifodi ngano gudaka ndiyo kan samman na kana kabisa kan na ma bongo corodi koto kwewe ya baral jannan zai haika ba di kina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haikan da musa kana diroka na norpe ganan na wa kayun kote aljannan zai na Coro bi nan shenni be ni ko corobi sa nasare ngai bongo do kame haikan nabi isa kana wa kayun dira bongo daidai aljannan zai dina toriyo bongo do kame wa kayun dira annabi sallallahu alaihi wasallam na sahabiyo hini digani coral jannan zedina borma kokari ka coro ceji ka bei ka hunu kompene cinni kurcine abaru banna irgbe tan fonga nga gono ko ha kaci abahini katte boron magon na we kuriyo ambara nnufino maka aguna ka fo hiji da ka te nhiji okuna mayara ka fo fisau to nde nan kummana wato mofi soko hiji ka irpe tan charba cha su bori nganci ka mbano man kuru hiji anyanze funi azuni na wiyo koti wallaha su kana bor sai haifa fasiri cuta mafefen na tangari zina da boro banci zina teri diroyo ka kuna ga ban waza ka kai zai rina ya wai boro ka bara hariboro yo na ban gonna dira yo sadi an kaguna kafi so ma hiji to kanin na hiji cinniyo kan an na la hiji na tambinni to coro do na ka ko kalase kawo ka bi Wai boro yo don cin ko ga ce ko ci pene sekur pene sekur na har boro ni bongo den ka wei yokumma mbawo mbawo mbawo ngan kaka fo hiji cinni o barano de hanu fo nawo do kam men na mi ka wo au bongo de asu ka ko sa woyin seno to o kayo ndonge ka ceji ka tandi ngoyo no bo gana ko ga sarote zina ngana alamar no walfayo de boron ba hije we bor guda fo non guna ka ken na cine de ni na ramacere sen hennote mahiji Da na kate maya afamani do zanka we borobongo nin na bor guda faya bo gono de irpe kanam hijete abeni na Da na te ta go ceji hay ka sa barana ma gono yo kar gono ko cidi anaci mo kaya si boro bi gan na ri tan yo zanga dabba yo ko huno berkete wancin ngadi ne nor gono ko te wendi amo karu ko zum mun farani wo kani ko tunu an ca nor gono ko te anachachi alfayo anachachi ne norgor kote borma suka maka alfafo na bayani ta kaci boron hini kagonna wendi ya gudafo wogono wogono maka ka ka ince ikariyo cinawo irkwe marbin da siriya abaru banna irkwe tamfonga ngagon ko hakaci ka kate boron man weima kanya ya nanin na ramariga abahini kate ma akohiji n'o kuru ɲafo amani bamen na ababe yo bine ka na huni huniya hini kate ambara noyo babe zan hunde no nga ko hije ta te karu kadun we madi au au nga nano babe fefe no nga ko hije tago te kaduwala to boron we mayo ngoyno wo kayo ni nalla nya nano mariga au babe nano mariga ba awunyanna baabeyano maliga boron na nkoyo bara nkoyo no nweyboroyo nan harboroyo so su cinse halali ba an duniya kuna weyboro ni. to ama no kano bara nyafo awu baabe fo awu nyafo baabe fo no koyo konu konu koyo coro hini kacere hiji ama no gboŋoyo ka nyayo au babeyo au janna babeyo di haydi no bongo bongo yo konu konu no su cere hiji ama no koyo hinika chere hiji no kuru nyafo no babe fo nko wei eh, nko wei boro nwei mako harboro an hinikate man ko wei bodi hiji kano sadi wei boro nze na harboro nze no ya daidai no zankabi ne weyiboron se koonu koonu koyo hinika cele hiiji ŋano cenen na beere weyiboro yono nko hariboron na weyiboro hinika cele hiiji zanka hariboro yo boŋo nyafon baabe fo hariboro yo di koyo hinika cele hiiji hariboro ŋa ko weyiboro na hariboro ŋa ko hariboro hinikan hiiji kano cele se ŋa di hinikatte ama nyamano mariga wo baabe mano mariga aw ñafoɓaɓe fo sadan ka koye ɓaran bongo yabaci hay kanna koyo ka n ceene awi mbeeroydi hey kuna fo hiiji haramun no irpe hongurise abarubanna ŋarpe tan fo ŋaŋagun ko ha kacci wey ɓoroyanadu heyyo ana jiri tutumate ko keyyo heyyo nate de aŋalo kotoron cibaka mba harumaney kano kadam a tukuna no, yala harudi kwe ko bara nkuyino wato asun hin ka penetre ka to eh a hin ka teya rikwe marici bonkano abina hin ka bara weidi dono na wefa gono ka gunguriyo di su duwa ka wuro tukuna to nindi do deidei a hin ka te mabara haika na manaika boro do mofon te ko ga ka ngano wenna haru diya bara ngono deseyo ngano dumayo mene gurje kuna to sadi da ka bara a suntani maru ka bara haikan na haikan ba zaka dan na waidi tu kuna di ma a selle an sunta kuna madu ka zaka dan di kuna ngano irpe tamfagono ko ha ka abahini katea eh anyanze atea amal demo beyoka haifano ka dai kai ko bara a wishi tare gune ya kuna cimi cimi to amani ad-darurat tubihu al-mahdhurat tilasi fo coro ya kanam asawa maza na ci tilasi e boron hansi ne ba in kankan ka kai ko bere in mene yari tukuna ba in bongo jina andin funtu bara haramun in mene yari andiya funtu bara haramun amma tilasi ya kana sawaya alafiya ce jiyo cine kuna abaru banna nga irpe tamfo nga gon ko hakaci abahin kate mahije hau borose abanna handu zaka handu banna no aka kaka ka goro na weidi abahin kate zanga ya eh ahin kate boroma gon kwara banna mahije hau ama bongo seda yo kurpe gono sadaki agono weidi yarde nara nga bongo yarde nara ñini ka hiije how weydi mo goroyo a goroyo hari saka a kaka weydi ya yarda na zaŋaya amma da weydi na yarda nsu hiijedi how katam abaru banna erikwe tamfo ŋaŋa gon ko ha kaci shagala ŋmene sujada ka abar boronte kabilin na baadinoya yala se boroba yei ka teiya tekpene no anyanze beikweyo se ninindi do nkibayoka de baadi ngano sallama bannanon na shagala ngana sujada dite to de yasimma ya yara kate karu ka sallama nga afoyoci in hini ise da den sallama jina karu ka sujada dite no deru ka awo zanna sallama jina no in hini ka sujada dite to da ya ya di yara in kurse bai kpeyoci agono zangaya ngabe ko yoci a hinzante ka dezan na sallama aw sallama bannano kabili naba didi kuna ban kuna ifadi ya bara nan di ngal na sujada hinkate nsu teyya ten sallamano nsu teyya ya rakate n sallamano a hinzawo kuru ya gono ba ifadinte deidei no abaru banna ngari pe tamfo ngagon ko hakachi safono nsuna te kose nsunate koseno jibiriyente jibiriyente di imamu maliki cere do se jibiriye di madabu jibiriya kunte maduka sunate kodise ibn taymiya rahimahullah amana fatawa yo kuna ngabongo a afaji diye nindi do kammeka jibiriye madabu sari jibiriya kunte masunate kose amani annabi sallallahu alaihi wasallam mo kaya sa na cine ditte alfaci ni kurpei nun kan gunun nano ya ka a ŋmene jibiriyente ngano a heyo henedi nkabun nano da akwai to a heyo henedi mo ba fo ahin ka ahinza da kwei to yente anace kunte ance yedi dabu eyedi hene ŋano nsunate kose to sadi mofo non sunate iri masuna azigoyo suna kurunya ababe annab sallallahu alaihi wasallama kaci yu'aqqu 'anil mauludi yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ko se in suna teno jibiriyente ko di heyo jibiriyente sadi fonce suna ircine norga ce, suna ma'ana sunna haikan nabi te. to ɗeyayi kan debi ya te seri mamo kaya san debi ciba kan bate kaci nkpiri munu kodi seno feji no ndum mu har boro feji hinka wey boro guda fo boro hini ka haw dum mu hini ka yo dum mu to amani suna cere cine kuna wo ka bisa ngano feji do mi feji nan nabi dum mu akoyo suna yu to de aden na kpiri di munu kodi se abannan ma chobu kwari kwari de wey boro de har boro abanna mama ka batume jama kuru maka ko dimano ngane to mo ka san nabi na cinadi te ka sesere dia makuri munu ka chobu ka ma ka batume yala a sesere bara tilasino awo a sesere na bara tilasi in ka jina ka ma ka batume ka chobu kaduka kuri munu anachi ai ka ya shirtun ka garin alfafo e ngoyo ya ka kumba ngmena agbadogo ngorogo abongo au bombonyo sadi ma machingoyo kumba ngoyo makodi suna ta tase to de den na hay kayo ntadi tete ka beni nsukwe pirimunu machin ma suna, na suna tejina ndiyan bomon su bai fon ngonu ko tembaci na suna tejina hay kayo kurudi cibawo kurudino sunadi bay fodin jina kate daidai no afoy mo zon mammaci ma ko ma ka jina wanzan marka chobu afoy maci wanzan ma chobu jina marka ma ka hey alfayo ahin di kuru sesereyo ba mo fayasin na te akuru barano daidai amo bara han guda di kuna irpe marci bonkaniyo to alfa zadi ay te te kaza kaza ngada na man debi ma te abo ben na ya. to deya deme a kaɗiya kan adi te kaba hinika te to ga a suzama dalili hay asinnan adi dalili abaru banna irpetan fo ga agono ko hakaci noru ganna boroba hinika tuba ka hurat silamatere sadi da batte anwena silamatere di bori i a bori bor kurun na hay ka kanara ar silamatere konno borfo jara ya gono wei ya kanara wai ganna no ka ba wei wei bina ci baka da na tuba ngasu bai ni ka hiji to sadi ka a tuba wai ganna de ya a ngane aslama tare dina te au ade ma char silama ngane silama tare gono ngar pe tan di yara ko ha boro ya kwai ko jingar jingire foka den sallama nor kwe fo tunukan nonoru nol diga nana akwai ko jingar jingire di a jingar gono A jingar goro nga noru di bara se halala ntakama no boro kwe ya ifon kwe teo jingari ngal nor kwe kwe beriji mayara kanor cheji mayara kanor cheji ah, de nol di cheji odon bara haramun nor kwe don chikao kano de kwe je bota no ya wa kwe ken na bota di ao na de akambarga na goro na gushi yo ba halali no to nga wocere muso wocere muso man kwe jingali no nsin lada banna nlada go boroma ca a asin na jingari agon na jingari dino nanoru erkwe bari cibonka anayu abaru banna ngari peta fo nga agon ko hakaci borguda fadi monde na hakachi tarika barakwe ana noru kuruma meta abatenna na haika atenna na kaden don kurman bakwai sarano na bayo nganon sara to nga e kakaci nga ya kurma na sara illa sabu kuna serin dia ka ka bara bara kwai andon bakwai ka sarano dia eh donu kan nan ma dibi kifo awo anol dizano ka kwai ceji eh din bara bara kwai din naci bara kwai norchere den kurman ga kwai ceji no den na do akwai nganon zaka kwai dam fi sabilillahi keji anji bara kwe ya bara fi sabilillahi abongo bunde chine no nindi fi lahi kere kuna non kwedam ma kwedan jinjir kes de duka takri kama to ngadi kere nganna nor kwese nina eri hinika zaka a nga hinikuna kuna na danya to abina hinika ka kwe zaka ana choro nor ngana abana no abaru banna ngari kwe tamfo ngagono ko hakachi ngoyo na ngoyo gor kasina fono ngoyo heiba bugukuna akani non na petum fu teriya mobe birin na petum ngoyo na hay kurte basiyo de nama kace wa bel kur harboro na so efo anyanze harboro na harboro haramun non chere funtu honne za fumbe kaka chenge harboro se abarano haramun na andia hansinega weboro ebongo doni zajenne kazu mu hari cemo webore konu konu abar haramun no nkonu konu shakani haikaya ce akwai ko baran nano ya a zanyan zedi de in tamayo ka ka no kurbar harboro mo bibirin hansi ne kunan na petum na kitari a bara tari no mahaniya ka fefe na haididi nga bo bara ga kultare no bol chene tereno to da bo na ci bol mo bara ga kultaro ni bongo in hansi ne yo petun non han sino na de petun dan yoko bibiri bara we ka curu bon su bahin kadam tabiyadi mahaniyata maka huna kuna borcentere no no abaru banna ngar petan fogono ko hakaci boro ya gono ko jingari liman banna saje rafode kaka nabayo yara kupi non teba to mbongo de ka birgi a cengeno liman koto cengena tam gosida yo gannano mbirgi nka sallama ka beni yo nga ngoy bar haikan na shagala ngana sujadate nga foyo choro nan raka fo di bana dumi mo kaya sa nan birjidi na bayo no zigizagi te nindi do deidei nga no nga ifoyo di ya duwa ifoyo di mana aka deidei o kayo na yo hin sadi choro na raka di hin sana nga di bisayu amma o kayo ngoyo sujala hin kanon ta shagala ngana basin kara kana kube dee rakabinena ka kube shagala suga te faseden na rakadi kubani ngano zigo harta chenge koto harta ehe de chenge koto bine ka harta jingal kuna rakadi chere asarano ya simma rakafo hinsa kachini agordo de o kaya choro hinsa karakafo di jingali churu ya gunda jingali ripe marichi bonkano yo abaru banna nga ripe tamfo nga gono kuhaka chii eh bora aba ka horo jinjiri kuna meta abachi haika abachi ngano bismillah wassalatu wassalamu ala habibillah eh, wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma aftah li abwaaba rahmatik de boron horo jinjiri haikan china bismillah a horo na irkema wassalatu wassalamu ala rasulillah zinken na foyo hen no matto irke diyaga den aka kaɓe mar kaci allahumma ni il pelta ka takakwe iftah li rahmatik man kwe terezin kai fumeyo kuru feri katamase to macce mo jinani den ka ko hunu mayara kaci bismillah wasalatu salam ala rasulillah allahumma inni as'aluka min fadlik irke agun maren bewa kuna ma ci haikan na gomini to sadi den ba hunu kam mewo jinani tere karkogu igumo tekaga kaga abaru banna ngari kwe tamfagono ko ha de boro ba kal qur'ani chow a'udhu billahi minash shaitanir rajim di dalle marijena agonna dalle yo kan gonna agono a'udhu billahi minash shaitanir rajim kunago sinte a'udhu billahi minash shaitanir rajim ahinkante a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim ahinzante أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه أهين زاو كوري أغنو أما أهين زانتو چره دي أبارا مباكا رقية تبرسي مباكا چو تاوزو تبرسي ngano nhina loyo to deya bay fadi boronde te karuka sintin menal qur'ani coyo tarifona koy bara agune akuna dalle hinza o kuri agunu abaru banna nga irkpe tamfagonu ko ha kachi kal norkwe kwe beri na hini no ka iriba hini katila kwe yo ka ngu ngana dini di koto yo kenkem amsa teri ka aga ngana dini kula yo aba hini ka dumuri ma to nga gono ko ha marsa sadi ka ngana dini di irkpe do abara bente anan ya anyanze eh amanga dinachi baka ngana dini di chinni kabara dini o annabi sallallahu alaihi wasallam ajidahanu kan ŋade kan nar silamatereo za yahudi no nasara no wo kan nan ŋa ŋana dini ditta mabei fa kan yahudi teren nan nasara tere su kpei kan kala hara sar silamatere ninenzeyo no wo ka de mo so sa cinni ko gono nasara tere no yahudiya padiri tere no corodi kur pei bara ninenzeyo no fasire wo kanar silamatere ta irkpe marci bonkanoyo iri tama eriba ini kai na hahayo ne odio hinkante kuna hahayo chini irin bar haika irina ntutu aikar sininga ngaka daidai katal no zal norkwedo hartayo iri dono kasiman na kana ba iri kwe malbarka dan chene di kuna no meyo kuna kwe kwe bir mahamfani dam wassalamu alaikum wa الله وبركاته والله تعالى أعلم